Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu saurare assalamu alaikum hausa radio bih ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirin na safiyar yau alhamis muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya kuma ana ci gaba da watan azumin watan ramalana mai alfarma allah madaukin sarki ya karba mana ibadu da kuma ayyukan mu a cikin wannan wata mai alfarma to yanzu ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma muleka jaridunmu na yau bayan sa sai kuma shirye-shiryen na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin tarbiyya da kuma afirka a yau to waɗannan da idan allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga su har zuwa ƙarshen su jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo kHz

to yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda hassan barka zai karanto to tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran jagoran jun jihar musulunci na iran ya bayyana cewa ba za a dawoma ba har kullum kan batun tattaunawa game da yarjejeniyar nukiliyar iran kawayen kungiyar tsaro ta nato za su janye su daga afghanistan kafin ranar 1 ga watan mayun gobe jamhuriyar Nijar ta karbi rigakafin cutar corona a cikin tsarin nan na COVAX karon farko. Tun zuga cikakkun labaran jagoran jun halin musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya buƙaci da kada a sha dogon lokaci a tattaunawar da ke gudana da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar 2015 ayatollah khamenei ya kuma jaddada cewa iran ba za ta dakatar da matakan da take ɗauka ba game da yarjejeniyar har sai ta gani a zahiri cewa amurka ta ɗage mata gaba ɗayan takunkuman da aka gaba mata jagoran ya faɗa a jiya laraba cewa ya bai wa jami'an diplomasiyar iran umarnin su ci gaba da tattaunawa amma tare da sanin cewa ba za a dawama har kullum ba kan tattaunawa a cewar jagoran don kada hakan ya zama wata hanya da sauran bangarorin da ke cikin yarjejeniyar musamman amurka za su amfana da ita domin tsawaita tattaunawa game da yarjejeniyar a koda yaushe kalaman na jagoran junju halin musulunci na iran na zuwa ne a daidai lokacin da tawagar iran da karamin minista harkokin wajen kasar abbas rakshi ke jagoranta ta isa a birnin vienna na kasar austria domin ci gaba da tattaunawa da sauran bangarorin da ke cikin yarjejeniyar ta 2015 da suka hada da birtaniya faransa rasha da jamus da kuma sin a wani mataki na lalbo hanyar da amurka za ta komo daga cikin yarjejeniyar da tsohon shugaba donald trump ya janye amurka daga ciki a shekarar 2018 da kuma yadda za a ɗagewa iran jerin takunkuman da aka kakaba mata shugaban kasar iran da takwaransa na turkiya sun lashi takobin karfafa alakar da ke tsakaninsu ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci wannan bayanin ya fito ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da ta gudana tsakanin shugaban hassan ruhani na iran da kuma recep tayyip erdogan na turkiyar da yammacin jiya laraba bangarorin sun taɓo batun yadda za a gudanar da tattaunawar kwamitin kasuwanci na haɗin gwiwa na tsakanin ƙasashen biyu a cikin wata mai zuwa a cewar shugaba ruhani alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu za ta taimaka gayan wajen ƙarfafa alaƙar amintaka da kuma taka muhimmiyar rawa a yankin musamman wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali shi kuwa shugaba erdogan ya ce al'ummar iran da gwamnatinta murna shiga wannan wata na ramadan mai alfarma tare da bayyana kyakkyawar fatan gwamnatin ankara na karfafa alakarta da jamhuriyar musulunci ta iran din kasashe kawaye na kungiyar tsaro ta nato sun an aniyar janye tawagar dakarunsu a kasar afghanistan kafin nan da ranar 1 ga watan mayu mai zuwa a wata sanarwa da kungiyar ta nato ta fitar ta ce za a aiwatar da shirin wanda ya hada da janyewar dakarun daga afghanistan cikin tsari wannan dai na zuwa ne bayan da shugaba joe biden ya shaida cewa amurka za ta janye sojojinta daga afghanistan kafin nan da ranar 11 ga watan satumba a lokacin da yake ya sanar da hakan jiya shugaba biden ya bukaci 'yan taliban da su cika alkawarin da suka ɗauka na ba za su yi zama barazana ba ga amurka a cikin jawabin nasa daga fadar white house biden ya ce lokaci ya yi da ya kamata a kawo karshen wannan yakin da bai da ƙarshe amurka dai ta kwashe shekara ashirin tana yaki a afghanistan ta bayan harin 11 ga watan satumban shekarar 2001 kuma joe biden shine wani shugaban amurka na hudu da ke jagorantar ayyukan sojojin amurka a afghanistan ya kuma yi alkawarin cewa ba zai mika wannan aikin ba ga wani shugaba na biyar ya kuma ce duk tsarin janye sojojin kasarsa zai fara a ranar 1 ga watan mayu amma ba za a aiwatar da hakan ba cikin gaggawa To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta karbi rigakafin cutar corona na cikin tsarin na COVAX da ke samun goyon bayan kungiyar tarayyar Turai. Firaministan kasar ta Nijar ne Malam Muhammadu Muhammadu ya karbi rigakafin da ya kunshi kwalba dubu uku da wannan dai shine karo na biyu da Nijar ta karbi rigakafin cutar corona bayan wanda ta karba a matsayin tallafi daga kasar China a kwanan baya. alkalman baya bayanan dai a nijar suna cewa mutum dubu biyar da ɗari da takwas ne suka kamu da cutar a faɗin kasar tun bayan bullarta sai kuma ɗari da tasa'in da suka rasa rayukansu sanadin cutar yayin da dubu hudu da da bakwai sittin hudu suka warke a ranar talatar da ta gabata mutum ashirin da bakwai ne suka kamu a fadin kasar sai kuma guda da ya rasa ransa nijar dai bata daga cikin kasashen da cutar ta yi wa mummunan illa amma duk da hakan hukumomin kasar na kira ga jama'a da su kiyaye matakan yaƙi da annobar hukumar samar da tallafin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yakin da ake fama da shi a yankin tigray na ƙasar habasha ya haifar da cikas wajen hana damar shigar da kayan tallafi duk da irin damar da ake da shi na shiga yankunan ofishin hukumar samar da agajin majalisar ɗinkin duniya osha a fitar da sanarwar cewa duk da kasancewar an samu ingantuwar damar shiga yankin to sai dai ana ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula a wasu yankuna lamarin da ya hana damar kai kayayyakin tallafin shin kai lamarin yana kara tsananta game da yawaitar mutanen da ke tserewa daga gidajensu ga kuma matsalolin rashin damar shiga yankunan har yanzu kuma ba a hakikance adadin mutanen da rikicin ya daidaita ba a cewar alkaloman da hukumomin suka fitar an kesta mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne suka kauracewa gidajensu a shiyar daga ranar 27 ga watan maris a cewar hukumar ta osha to jama'a karshen labaran duniyar kenan To Hassan Barka kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Hausa Radio ya a nan birnin Tehran. mu ga jaridunmu na yau. To madalla masu saurari barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu leka jaridun mu na yau inda mu leko muku wasu daga cikin kanun labaran wasu jaridu da suka fito a safiyar yau a tarayyar Najeriya. Bari mu fara da jaridar na ranta Vanguard wace daga cikin kanun labaran da ta dauka a babban shafinta na farko akwai batun 'yan matan na chibok da 'yan boko haram suka sace kimanin shekaru bakwai da suka gabata wato shekaru yanzu a zagayewar shekaru bakwai na sace yara din jaridar ta ɗauki labari kamar haka cewa shekaru bakwai da sace 'yan matan chibok har yanzu babu labarin 112 daga cikinsu sannan kuma wasu iyaye ashirin sun mutu sakamakon saboda damuwa da suka shiga sakamakon sace musu 'ya'yan nasu to sannan kuma wani bangare na jaridar ta kawo labarin cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da cewa har yanzu dai 'yan matan cibok din suna cikin zukatansu wato har yanzu dai wannan batu na 'yan matan cibok yana ci gaba da damun gwamnati kuma tana ci gaba da iyakacin kokarinta wurin ganin an yanto su to a wani bangare kuma na jaridar ta kawo labarin cewa sarakunan gargajiya a najeriya sun buƙaci 'yan ƙasar da su yi watsi da tsoron da suke da shi a cikin zukatansu sannan kuma su je su yi allura nan ta rigakafi na covid-19 wato sarakunan sun bukaci 'yan najeriya da su yi watsi da irin ɗaɗɗaɗɗun da mutane da ake ta fama da shi damuwa din su su yi alluran na rigakafi to daga jaridan bangar bari mu duba jaridan leadership a najeriya din ita kuma tana ɗauke da labari kamar haka cewa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta yi watsi da labarin da ke yawo a kafafen watsa labarai na zamanin social media na cewa ta sanar da jadawalin karba-karba na shugabanci a najeriya har da kuma jaridan tana dauke da wani labari cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ware kimanin naira biliyan 20.1 don sayan wasu kayayyaki wa hukumar kwastam ta kasar har da dama nan a jaridan ta leadership wannan kwanan kuma bangaren jaridan na hausa kenan wato jaridan leadership wanda ake bugata da harshen hausa inda ita kuma ta ɗaya daga cikin labaran da ya dau hankula cikin ta shine batun cewa kaftin din wato kungiyar kwallon gaba ta najeriya super eagles wato ahmad musa ya da yarjejeniya na bugawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta kano pilas a najeriya wato ahmad musa ɗin ya dawo najeriya ya dawo ainihin tsohuwar kungiyar kwallon kafa da dama tun asali a can yake buga wasa kafin ya tafi turai to daga jaridar ta leadership hausa bari mu karkare da jaridar the punch wacce kuma take dauke da labari cewa ita ma dai dangane da batun shekaru cikon shekaru bakwai da bikin wato da sace yan matan na chibok ta ce daya daga cikin yan matan chibok da aka sako ta gaya shugaban najeriya buhari cewa shirin kafa na kashe mu ta sannan kuma sai jaridan a wani bangare da take buga labaran wasanni take buga ta buga labarin cewa kungiyar kwallon kafa na Real Madrid da kuma Manchester City sun tsallake zuwa mataki na kusa da karshe wato semi finals na gasar zakaran zakaru na kasashen turai yadda ta ce a wasan da aka buga a jiya waɗannan ƙungiyoyin ƙwallon kafa ɗin guda biyu tun sun samu nasara a kan sau a kan yan uwansu wato Real Madrid ta samu nasara a kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool sannan ita kuma Manchester United ta doke Borussia Dortmund ta Jamus ta masarai da aka maka ƙarshen shirin na mulika jaridunmu ne sai kuma a saduwa ta gaba a huta lafiya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 Kakakin gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran Ali Rubai'i ya jaddada cewa Iran tana da cikakken hakkin mayar da martani kan harin wuce gona da iri da aka kaddamar kan cibiyar makamashin nukiliyar ta na Natanz kuma tuni jamhuriyar musulunci ta Iran a ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta Muhammad Jawad Zarif ya zargi gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da gudanar da wasan caca da babu riba ciki tare da jaddada hakkin Iran na mai da martani mai gauni. kakakin gwamnatin kasar iran ali rubai ya bayyana cewa harin da aka kai kan cibiyar makamashin nukiliyar iran ta hanyar na'urar kwamfuta daga cikin gida aka shirya makarkashiyar ta hanyar amfani da munafukai da suke ha'intar kasar dangane da irin matakin da jamhuriyar musulunci ta iran za ta ɗauka wajen mayar da martani kan wuce gona da iran kan cibiyar makamashin nukiliyar ta da ke natanz ali rubai ya bayyana cewa raddi kan harin cibiyar makamashin natanz zai kasance kasance ne ta irin fagen yaƙi da makiya suka bullo kamar yadda martanin zai zame babban riba ga bangaren ƙasar iran a fagen shirinta na makamashin nukiliya da suka hada da rusa duwani takunkumin zalunci da aka kakaba kan ƙasar iran da ci gaba da bunƙasa bututun tace sinadarin uranium da kuma mayar da martani mai gauni kan duwani mai hannu a shirya makarkashiyar kamar yadda kakakin gwamnatin ƙasar iran ali rubai ya yi nuni da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta canza matsayinta ba kan batun rashin amincewa da gudanar da duk wani zaman tattaunawa da kasar Amurka. Matukar kasar ta Amurka ba ta dawo cikin yarjejeniyar da aka cimma kan shirin makamashin nukiliyar Iran na zaman lafiya ba. a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya jaddada batun mai da martani mai gauni kan masu hannu a kaddamar da harin wuce gona da iri kan cibiyar makamashin nukiliyar iran da ke natanz tare da nuna yatsar zargi kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayar wacce ta shirya kaddamar da harin tare da yin amfani da 'yan koranta marasa kishin kasa yana mai fayyace cewar wannan wasan caca da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gudanar ba zai taba janyo mata riba ba musamman ganin yadda halin a fagen siyasa zai rusa makirce-makircen yahudawan sahayuniya sakamakon yadda harin zai karfafa matsayin iran a zaman tattaunawa da take gudanarwa da manyan kasashen duniya da har yanzu suke cikin yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma da kasar ta iran a zaman taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya jaddada cewa yana mai tabbatar wa duniya cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta musanya bututun tace sinadarin uranium da aka lalata a lokacin kai hari kan cibiyar makamashin nukiliyar ta da ke natanz da waɗanda suka fi na baya inganci da karko nan ba da jimawa ba inda jamhuriyar musulunci ta iran za ta dinga tace sinadarin sinadarin uranium cikin hanzari a cibiyar fiye da yadda take gudanarwa a baya kafin harin kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta yi nadama kan shirya kaddamar da harin saboda tana zaton harin zai gurgunta zaman tattaunawan iran da sauran manyan kasashen duniya a birnin biyana inda ta fara ganin akasin hakan tun ba a je nan da can ba hakanan ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya yi gargadin cewa bakar siyasar kaddamar da hari kan cibiyar makamashin nukiliya da kakaba takunkumi ba za su taba taimakawa kasar amurka wajen tursasawa kasar Iran shiga zaman tattaunawa da ita kan shirin Iran na makamashin nukiliya ba. Sakamakon haka yana kan mahukuntan Amurka su fahimci cewa siyasar kakaba takunkumi da kaddamar da hari kan cibiyar makamashin nukiliyar Iran ba za su taɓa zama dalilin tursasawa jamhuriyar musulunci kan biyewa manufofinsu ba, illa ƙara sanya ta bijire musu tare da ƙara kyamatarsu. Sannan Muhammad Jawad Zarif ya jaddada yin kira ga gwamnatin Amurka kan ɗaukan matakin cire tarin takunkumi hukuman da ta kagaba kan kasar Iran saboda Iran ba ta da niyyar gudanar da yaƙi da duk wani bangare na duniya. guda kuma ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya yi dirar mikiya kan kungiyar tarayyar turai yana mai zarginta da cewa tana kokarin bin sahun bakar siyasar amurka kan kasar iran a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya jaddada cewar kasarsa tana goyon bayan zaman tattaunawan biyana kan neman samun haɗin kan duniya dangane da shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya kuma rasha tana adawa da duk wani matakin tsawaita lokacin tattaunawan ko kokarin kokarin rusa shi yana mai jaddada cewa rasha tana da amarnar cewa matukar kasar amurka ta dawo cikin yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma tsakanin iran da manyan kasashen duniya hakan zai kawo karshen kace na ce da ake yi kan shirin makamashin nukiliyar iran sannan ya zargi kungiyar tarayyar turai da kokarin yin zagon kasa ga shirin zaman tattaunawa da nufin kawo karshen takaddamar shirin makamashin nukiliyar iran sakamakon matakin da ta dauka na kakaba takunkumi kan kasar iran dangane da batun kare haƙƙin ɗan adam sergei lavrov ya jaddada cewar komawar kasar amurka cikin yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma tun a shekara ta 2015 ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tseratar da batun yarjejeniyar makamashin nukiliya da kudurin majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi yana mai jaddada cewa yana da tabbacin matukar amurka ta koma cikin yarjejeniyar to babu abin da zai hana kasar iran ta gudanar da aiki da dukkanin hakokin da suka rataya a wuyarta kamar yadda kasar rasha ta bayyana harin wuce gona da iri kan cibiyar makamashin nukiliyar Iran da ke na da cewa babu tasirin da hakan zai yi a fagen zaman tattaunawan da ake gudanarwa kan shirin Iran na makamashin nukiliya a birnin Biyana. Yana mai jaddada cewa zaman tattaunawan birnin Biyana kan shirin makamashin nukiliyar Iran yana samun ci gaba don haka harin ba zai taba zama ya yi tasiri wajen wargaza zaman ba saboda cibiyar natanz aikin ta shine tace sinadarin uranium ita ma kungiyar tarayyar turai ta jaddada yin kiran ganin harin wuce gona da iri da aka kai kan cibiyar makamashin nukiliyar iran da ke natanz kada ya yi tasiri kan zaman tattaunawan birnin biyana da kokarin da ake yi ta hanyar diflomasiyya domin ganin kasar amurka ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da kasar iran mai magana da yawon kungiyar tarayyar turai peter stano ya bayyana cewa dole ne a zurfafa bincike tare da fayyace hakikanin abin da ya faru a cibiyar nukiliyar natanz cikin hanzari kuma zaman tattaunawan birnin biyana kan shirin makamashin nukiliyar iran yana gudana kamar yadda ake bukata da nufin ganin an ci gaba da gudanar da yarjejeniyar da aka cimma tun a shekara ta 2015 kan shirin makamashin nukiliyar iran don haka kungiyar tarayyar turai tana adawa da duk wani matakin neman kawo tsaiko kan kokarin warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar Iran. A gefe guda kuma gidan talabijin ɗin Al Jazeera ya watsa rahoton cewa ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya buƙaci babban mai shigar da ƙara a haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ya ɗauki matakin buɗe shafin bincike kan bayanan da suka fito daga kafafen watsa labarai cewa gwamnatin ƙasar tana da hannu a ƙaddamar da hari kan cibiyar makamashin nukiliyar Iran da ke na Tans saboda danganta haramtacciyar ƙasar Isra'ila da hannu a harin ya saba wa manufofinta ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kara da cewa bullan labarin cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana da hannu a kaddamar da harin lamari ne mai hatsari kuma zai iya cutar da tsaron haramtacciyar kasar isra'ila da manufofinta tun a yammacin ranar talatar da ta gabata ce kafar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ce ta habarto daga majiyar leken asirin kasar cewa hukumar leken asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila Mossad ta kaddamar da hari ta hanyar yanar gizo kan cibiyar makamashin nukiliyar Iran da ke na Tanz, kuma harin ya yi barna a cibiyar musamman lalata bututun tace sinadarin uranium da Iran take amfani da su wajen ƙara yawan sinadaran da take tacewa kamar yadda labarin ya jaddada cewa harin zai janyo tsaikowa ƙasar Iran a ƙoƙarin da take yi na tace sinadarin uranium mai yawa musamman bayan da ƙasar Iran ta ɗauki matakin ƙara yawan sinadaran uranium da take tacewa a matsayin raddi ga matakin da kasar amurka ta ɗauka na kagaba mata tarin takunkumai wasu rahotanni suna bayyana cewa hari kan cibiyar makamashin nukiliyar natanz da ke birnin isfahan ya zo ne bayan kwanaki kaɗan da kafa wasu sabbin bututun tace sinadarin uranium masu sauri da kuma tace adadi mai yawa kuma tuni ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ranar litinin da ta gabata ya ɗora alhakin harin kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da jaddada aniyar iran na ɗaukan fansa kamar yadda ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya aike da sakon wasiƙa ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da a ciki ya fayyace masa cewa iran ba za ta lamunci irin wannan wuce gona da iri ba kuma tabbas za ta ɗauki matakin mai da martani mai gauni saboda ƙaddamar da harin zai iya janyo matsalar gurɓatar yanayi da hakan yake cikin ayyukan ta'addanci da laifin yaƙi Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ku huta lafiya. madala bayan shirin duniyar mu a yau yanzu kuma ga Hassan Barkar ya sake dawa zai gabatar da shirin muryoyin masu saurari. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu haiti daga nan Tehran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci maku tuwo a kwarya To malami na farko idan ka shirya gare ka. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na IBOH Tehran ina maku fatan alkhairi da fatan lokacin ma'aikatan ku baki da kuna cikin ƙoshin lafiya mai magana ibrahim musa gabi mazaunin kogi state oke ne local yanayin ma ɗaukacin al'ummar musulmin duniya baki daya murna da shigowa wata mai alfarma watan ramadan watan da allah yake yi ma bayan ga gafara allah ka sa muna daga cikin wanda za a yi marhama a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa muryar musulunci mai magana ya haye sa'idu a kasar Nijar jihar da magaran a garin Bande. Eh ma kira na da nake ga jama'ar mu musulmi ga baki daya musamman ma 'yan kasuwa a nemi albarka a cikin wannan wata mai alfarma. A sauwaƙawa kaya da sauƙi don a samu falalal abin. Kire na da nake ga jama'ar mu musulmi na duniya ga baki daya musamman ma ƙasashen mu na musulunci kamar Nijar Najeriya wanda dai muke mu'amala da su yau da gobe yau da kullum muna kira ga 'yan kasuwanmu da shugabanninmu da mu tashi mu nemi alfarmar wannan watan don allah ya fi mana kurakuranmu kuma ya sanya mana albarka a cikin harkokinmu na kasuwanci allah ubangiji ya ba mu ikon yi wa kanmu adalci a wannan wata mai alfarma allah ya kare mu da karewar shi allah tsare mu da tsarewar shi mai magana ya hayyasa ido a nan garin bande salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta Ira. sa'an ta farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram e muna yi muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku na boh eh na yau ma na shigo fagen ne domin in bayyana ra'ayina ko in ce in yi kira ne ga ainihin eh, gwamnatocinmu na afirka ko in ce gwamnatocinmu na kasashen musulmi da ma masu hannu da shuni da kuma 'yan kasuwa yana da kyau a ce a cikin wannan wata mai alhurma na ramadan an samu an kawo wa talakawa yawa ɗauki ko in ce masu ƙaramin ƙarfi ko kuma in ce marasa galihu yana da kyau gaskiya a kawo musu ɗauki ta hanyar eh, tallafin kayayyakin abinci da ko kuma kayan ma masarufi haka dai a tallafawa da talakawa da shi sannan kuma 'yan kasuwa ma yana da kyau a ce gaskiya sun rage eh, wato ainihin farashin kayayyakin eh, saye da sayarwa na yau da kullum ganin cewa an samu talaka ya yi wato azumi cikin horin ciki da walwala da fatan za ku tashi lafiya iran hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana aliyu nasarawa ko min galma yan uwa masu albarka barkamu da wannan babban wata mai albarka mai rahama mai lada wata na afuwa wata na tausayi wata na taimako zuwa tamsiri karatu sa'ad da zumunci ko magana mai kyau ita kanta saraka ce da kyauta mai iyali da abokan zama da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyaye haƙƙin makoci yan uwa namu musulmi da Allah mu zama masu afuwa mazan masu yahi juna mazan masu tasan juna mazan masu kyauta mu tsakanin mu assalamu alaikum boh radio taron murya musulunci da farko dai suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan muna godiya ga allah da ya nuna mana wannan lokacin zagayowar watan azumi wata mai alhurma kuma muna kira ga yan uwa musulmi ya kamata mu zama tsintsiya maɗauran ki ɗaya mu zan taimako mu zan kyautatawa iyaye mu zan kyautatawa malaman mu da shugabannin magana mai ta kasance mai kyau ne alkawali in mun yi mu cika kuma ya kasance in kyauta ya kamata kai a wani wata kana da lada makwabcinka dan uwa har ka zumunci kuma mu yi ta addu'a Allah ubangiji har ba mu da iska duniya nan lafiya to Allah taimake mu kuma Allah wani ka sa wannan watan azumi Allah sa muna daga cikin wanda za a inta na gode radio Tehran assalamu alaikum radio VOH Hausa taheran. kuna tare da Alkasum daga nan agadis jamhuriyar Nijar a yau na shigo filin na samu zan dan ba da ra'ayi na saman wannan wata mai taron albarka wanda ya kama watan Ramadan. To zan shan hankali da eh, masana'anta ta mai wutar lantarki tana agadas Nijirak. Dan Allah wannan wannan wata dan Allah su sassanta mana dan Allah ba su tashi wani eh, cire wutocin su sai sun ga wannan wata na watan azumi ya zo yadda mutane suna da bukatar wutan sannan za ga suna cire mutane har suna wani tsari na ba unguwa unguwa mu wannan abu gaskiya mun gaza gane shi a ce matsala guda wajen shekara eh, ta kai nawa shekara sun gaza matsalar ciwo kanta duk wanda ya san dai mazaunin agadas ne ya san da cewa eh cikin wannan wata na azumi muna da matsalar wallahi wuta sosai wallahi wallahi sai kaga bayan Allah galas sai sun kai kayya kayya sun san mota gaskiya su daidaita mana Nijar dan Allah su sassauta mana ko don watan gaba bai sauraron ku ne VOH Alkasum daga nan agadas tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi tsokaci a game da wanga wata na alhurma wata mai albarka wata mai mai falala to shugabanninmu ku duba ku gani dai akwai talaka masu karamin karhi wanda abincin ci ma na rana na basu da shi sun wuta su samu kuma wannan wata ne na ibada ya kamata duba da ganin haka ake duba talaka kai ka kula da makwabtanka wanda suke kusa da kai a cikin wannan watan dai amma idan ka taimaka musu da ko baka ba su kuɗi ba ka taimaka musu da abin da za su dan sa a baka wannan watan Allah ubangiji zai rubuta maka lafiya al'ada kuma ina tunatarwa ga duk bakacin musulmi masu murnar wannan wata so duba da cewa wata ne na alhurma a yi ta istighfari a yi ta hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine zai hudda mu daga cikin wani kangi allah ka ruwa mana asiri duniya da lahira to na na agwa mai faci daga nan zandar gidan radio boh iran goyar firizi zakin wata agadis sinishar mai sauraron kullum da kullum yana kai gaisuwa Fata da fata da alheri a gare ku to za na tsoma baki na bisa wannan wata na azumi mai albarka na farko abin da za na cewa bisa wannan al'amura wannan wata ne shi kadai ne wata wanda yake mana falala na ubangiji wanda Allah ka mana shi cikin falalar shi duka gaba daya musulmin Allah a duniya gaba daya to wata ne wanda ya kamata a yi rahama a yi shinkai cikin shi to wata ne wanda yake mutane sai su kawo rashin shinkai da rashin rahama cikin shi su kawo al'amura wa'anda yake ba su dace ba su sa su kawo sa abin duniya su sa komai su matse mai gidan ruwa mutane su koma abin da suke sai dala ashirin yana ba su wahala to wanga Allah wani irin rashin imani ne Allah tufa mana sutura wannan abu bai kamata ana yin shi ba cikin wannan wata wata ne wanda yake mai albarka wanda ya kamata mutane su nemi abin da Allah da cikin shi ba wata bane wanda za su rinka cuta ma al'umma musulmin Allah kuma Allah sa su gane na da gare ku ni ne kuma da za ki wata agadis Nijar mai sauraron kullun da kullun Assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci mai magana da wani Alhaji Abdul da Ninja to fata na ne ga duk musulmi na duniya gaba daya ya Allah inda muka shiga watan ganin Ramadan lafiya Allah ka fidda mu da shi lafiya taimaki dukkan musulmi kowa da kowa kuma ina kira da 'yan mu na ƙasa ta Nijar to watan ganin Ramadan ba watan neman kudu ne wata ne na ibada na neman lada daga taimaki kowa da kowa daga na kulawa na Raja Abu To da kuma wannan ne zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa a yi ibada cikin ƙoshin lafiya madala yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ba da amsoshi dangane da tambayoyin tarbiyya da kuke aiko mana da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu fara amsa tambayar malama fa'iza matar buba mai manja kamar yadda take cewa Asalamu alaikum zuwa ga filin amsoshin tarbiyya na voh hausa tehran iran ga tambaya ta kamar haka don allah malam daga wace shekara ya kamata a fara bawa yaro tarbiyya madalla mai sauraron ku fa'iza matar buba mai manja a karamar hukumar mawa belwa jihar adamawan tarayyar najeriya to madalla malama fa'iza mun gode da wannan tambayar sannan muna fatan kina sauraron mu a wannan lokacin don jin abin da muka tandar miki dangane da tambayar ki da farko ana fara tarbiyyan 'ya'ya ne tun kafin iyayensu su yi aure wato muna nufin zaɓe wanda za a aura ko miji ko mata shine a sashin tarbiyya idan mutum ya yi kuskure ko mace ta yi kuskure wajen zaɓen aboki ko abokiyar zama na aure daga nan aka bar tarbiyyar 'ya'yan da za a haifa iyaye tun kafin su yi aure suna da tasiri a cikin 'ya'yan da za su haifa daga nan ne tarbiyyar take farawa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana gargaɗin sabansa dangane da zaɓen mata da za su aura ya gargaɗe su da tsiron da ya tashi kan juji sai suka ce menene tsirin da ya tashi kan juji sai ya ce ai kyakkyawar mace wacce ta tashi da mummunan tarbiyya. wannan hadisin yana magana dangane da mace wacce take a zahiri ba laifi amma a halayenta da ɗabi'unta ba abin so ba ne haka ma ga namiji wanda a zahiri mutum ne abin yabawa amma idan mutum ya zauna da shi ba zai ji daɗin zama da shi ba sai dai ya kamata mu san cewa addinin musulunci ya gina a sashen aure tun farko kan mumini da mumina ne wato mumini in mumina ce sauran sifofi suna zuwa daga baya daga cikinsu akwai kyawun halitta dangi kabila da sauransu duk suna zuwa bayan addini ne idan ma'aurata sun kasance mutanen kirki daga nan tarbiyyar 'ya'yansu za ta fara kyau har ila yau wannan baya nufin cewa mace wacce iyayenta ba musulmi ba ne amma ita kuma a zahiri tana da halaye masu kyau a nisance ta ba haka ma mijin da ya kasance mumini wanda iyayensa ba musulmi ba ko kuma musulmi ne amma wa'anda ba su damu da addini ba za a nisance shi ba mace ko namiji da suka bi mummunan halayen iyayensu ne wannan hadisin yake magana a kansu wannan shine mataki na farko a samun tarbiyya mai kyau ga 'ya'yan da mutum zai haifa sai kuma mataki na biyu wanda shine aiwatar da dokoki da ladubba tsakanin ma'aurata ko kuma zaman aure na musulunci kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa masu tsarki masu yawa musamman ganin cewa kowane bangare ya bawa ɗayan bangaren haƙƙinsa kamar yadda yake cikin addini sannan a tarbiyya ma suna taimakawa juna sai kuma bayan ɗaukar ciki akwai wasu ladubba da ake buƙatar a yi su ko a kula da su a irin wannan halin daga ciki akwai addu'o'i na musamman da ake yi a wannan lokaci da kuma halaye da mahaifiya take rayuwa a lokacin da take ɗauki da cikin yaron shi ma yana da tasiri wajen tarbiyya sannan sai kuma bayan haihuwa inda a nan ma akwai wasu ladubba wa'anda iyaye za su kiyaye don samun tarbiyya mai kyau ga 'ya'yansu daga ciki akwai yin kiran sallah da kuma ikama a kunnuwansu bayan haihuwansu ciyar da su halal idan sun ƙara girma a fara koya musu ayyukan ibadu gwargwadon abin da za su iya kamar sallah tun suna shekaru bakwai da sauransu idan iyaye sun kiyaye wa'annan abubuwa da yarda allah 'ya'yansu za su tashi a cikin tarbiyya mai kyau kuma duk wani aikin alheri da aka sa su a kai za su amfana su kuma su amfanar da yadda Allah kafin mu kawo ƙarshen ansan tambayar malama fa'iza bari na kawo muku isar wani yaro wanda ya haddace alkur'ani mai girma a nan ƙasar iran a ɗan shekara biyar a duniya wanda ake kiransa sai tabatabai mahaifiyarsa take cewa tana yawaita karatu alkur'ani mai girma a lokacin da take dauke da cikinsa kuma ba ta rabuwa da alwala da wasu halaye na zikiri da tsoron allah don haka bayan haihuwarsa ya ci alkur'ani mai girma yana ɗan shekara biyar sannan yana da fahimta na karatu mai ban mamaki wannan tun yana ɗan shekara biyar kenan amma a halin yanzu yana da ransa kuma ya kama hanyar zama babban malami daga cikin manya-manyan malamai a nan ƙasar iran don haka kamar yadda muka bayyana a baya yara suna cikin tarbiyya ne tun ba a haife su ba sai dai a wani lokaci iyayen ne kawai suke ayyukan da ya kamata su yi wajen samun tarbiyya na 'ya'yansu tun kafin a haife su da fatan malama fa'iza matar buba mai manja ta ji abin da muka tanadar mata dangane da tambayar ta masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu saurari yin sai a gyara zama don sauraron shirinmu na karshe a safiyar ta yau wato shirin na amsoshin shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita kansu. Idan masu saurare suna tare da mu a makon da ya gabata mun fara duba batun gobara da ta wakana a babbar kasuwar birnin Katsina wadda ta kone ɗaruruwan shaguna a Kurmus da kuma ne tattaki zuwa wurin na tattauna da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati da kuma hukumomi na kasuwar dangane da halin da ake ciki na yunkurin sake gina wannan kasuwa a yau da yadda allah idan ana tare da mu za a je mu dauke da karashen hirarkin da muka yi da wasu daga cikin waɗannan jami'ai dangane da halin da ake ciki na tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da kuma yunkurin sake gina wannan kasuwa sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. To madalla kamar dai da na ambata kan cewa daga cikin jami'ai da nazanta da su a wannan wuri har da wasu daga cikin waɗanda suka wakilci gwamnati musamman ma dai mataimakin gwamnan jihar Katsina akan harkokin kasuwanci na jiha baki ɗaya wato Alhaji Abubakar Yusuf wanda nazanta da shi a cikin kasuwar wadda wuta ta kone ta kurmus ga kuma yadda tattaunawa tamu ta kasance inda ya fara gabatar da kansa. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai suna na Abubakar Yusuf. Ni ne mai bayan wa gwamna shawara ta musamman kan abin da ya shafi kasuwanni da ci gabanin kasuwanni a jihar Katsina. Ga wannan ibtila'i da ya faru a wannan babbar kasuwa ta Katsina. Daga bangaren ku na gwamnati wani hali ake ciki dangane da wato kokarin da kuke yi na ganin cewa an samu wani abu wanda zai taimaka ma bayan allon da suka samu asara a wannan wuri na rage radadin da suka samu wanda kokari ne ake daga bangaren kuna gwamnati to alhamdulillah na farko dai gwamnati ta yi kokarin mika hannayenta zuwa ga abokannanta da aminanta domin samun gudunmuwa da tallafi wurare daban-daban wanda a halin yanzu daga gudunmuwan mutane ba bangaren gwamnatin ba an samu kuɗin da ba su kasa naira miliyan 200 ba sannan kuma a bangaren gwamnati ta kafa kwamiti wanda ga zuwa mana aiki a yanzu haka na kokarin mu tantance ah, masu rumfuna da kuma asarar da aka yi a cikin rumfunan da kuma ah, matakin da ya kamata a dauka don a ga cewa an kawo agaji da tallafi kuma agaji tallafi bangare guda biyu na farko akwai daga bangaren gwamnatin tarayya wanda ita ma aiko da hukum amina jami'anta sun yi aikin tantancewa muna a mataki na jiha wannan kwamiti da gaba shi ma zai dauke da kan aikin tantancewar muna fata daga nan zuwa asabar ko lahadi duk abin da ya kamata yin tantancewa idan mun gama mun tantance an ba mu aikin nan cikin sati hudu amma muna fata saboda muhimmancin abun ga azumi na zuwa ga hidimar sallah za mu shi kasa da sati hudu da aka ba mu da izinin Allah mhm. akwai baki da kuka samu tawagogi daban-daban a matsayi na gwamnatin tarayya daga bangare daban-daban na kasan nan eh, waɗanne baki ne kuka samu wanda suka zo ganin mai idanun su shin kuma ko su alƙawla ko kuma sa'uba da aka bayar na ganin cewa an taimaka wajen wannan yunkuri da ake na taimakawa din dangane da wannan ibtila'i eh, gaskiya ne hmm. ah, na farko kamar da na ambata maka wani shekarar da abin ya faru hmm. akwai tawaga da gwamnatin tarayya wadda zo karkashin ministan shari'a ah, wato ah, malami hmm. wanda ya gabatar da jaje na gwamnatin tarayya farkon bugun farko shi a kashin kan shi ya alkawarin cewa yana ta wata kungiya ta wadda ba da gwamnati mai zaman kanta ta ba da gudunmuwar naira miliyan biyar minista na zirga-zirgar jiragen sama a hadis rika shi ma ya tashi ya yi bayani ya ce to shi ma zai bada gudunmawa amma ba tare da ya ambata kuna ya bada ba amma gudunmawa za ta zo bayan tafiyar su tsohon gwamnan jihar lagos Eko kenan a Santa Bola Ahmed Tinubu shi ma ya zo ya ba da gudunmuwar naira miliyan <clears throat> hamsin bayan ahmed mura sannan kuma a nan gida alhaji dahiru bara umangal shi ma ya ba da gudunmu naira miliyan hamsin a bangaren daga waje kuma ko mace hancin gida dai misali akwai sanatocin guda biyu na farko na nan katsina central wadda abin ya shafa wato shine sanata barkiya ya zo ya ba da gudunmuwar naira miliyan ashirin sannan kuma sanata ahmad babba wanda ke bangaren shiyar daura shi ma ya kawo ziyara ya ba da gudun wata miliyan ashirin sannan gwamnonin najeriya ga baki da kungiyarsu ta da gudun miliyan talatin karkashin ta hannun gwamnan sokoto rado Ah, aminu tambuwal wanda shi kuma a ƙashin kan shi bayan wancan gwamnatin shi ta bada miliyan ashirin kenan da shi da ah, wannan forum din sun bada miliyan hamsin suma ah, baya ga wannan duka jiya-jiyan nan gwamnonin kebbi da jigawa duk sun zo katsina kuma su ma sun ba da gudunmuwa kowannensu ta naira miliyan ashirin ashirin wanda shine da ke gaya maka in ga auna za ka kudin sun haura naira miliyan ɗari biyu wannan abin da ya zo ga hannu kenan wanda muke fatan gani mai za a da shi za a da shi Allah su yarda to a gurguje wani kira ne kake da shi ga bangaren su yan kasuwa musamman wanda wannan ibtila'i ya shafa domin san cewa ga kokarin da ake kuma ita kanta gwamnati ga abin da take ciki yanzu mutane su san hakikanin abin da kuke yi dan takamaimai to kiran mu daga yan kasuwa dai ya kamata su fahimci cewa gwamnati tun da ran da abin ya faru ranar farko wutan na ci ma ba a kashe ta ba mai girma gwamna ya zo a gaban shi yake ganin wuta na ci kuma ana kashe wuta wannan ya gwada kulawa da damuwa gwamnati akan wannan abubuwa ni kuma da muke bukirce mai girma gwamna tun daga waccan ranar har ya zuwa yau kullum zo kasuwan nan ba ni barin wurin nan sai muka sallar magariba muna yin wani aiki ko wani aiki da tunani za a sa a ga cewa wannan alwashi mataki wannan abubuwan wannan shine ya jaza mana har aka kafa wannan kwamiti a kaddama da shi muka zo muke wannan aikin tantancewar domin komai zaka taimaki mutum sai ka fahimci bukatar shi kuma ka fahimci wani ne ke bukata sannan sai ka ga wannan babban aiki ne don haka su ƙara wuri su ƙara ba mu haɗin kai da goyon baya bisa duk abin da muke so musamman kan abin da ya shafi kowane mutum ya ayyana abin da ya samu na asarar shi kada ta cewa an ce gwamnati za ta shigo ya zo kuma shi ma ya yi zalunci na hanyar yin ƙarya da zabga kuɗin da ba su bane ba wannan ko ya zabga kuɗin abin da Allah ya kaddara zai bashi shine zai samu abin da Allah bai bashi ba ba zai samu wani abu ba so da ka zo su ji tsoron Allah su faɗi gaskiyar abin da ya faru sannan kuma su ba mu goyon baya da haɗin kai sannan kuma su yi mana addu'a Allah ya ba mu ikon yin adalci wanda shine babban burin da kudurin mu Allah ya yarda to a ɗaya ɓangaren kuma na sake jin ta bakin chairman na wannan kasuwa ta katsina wato alhaji abbas labaran albaba dangane da shirin da ake ciki na tallafawa waɗanda lamarin ya shafa ya zuwa yanzu ko akwai wani abin da aka iya aiwatarwa farko dai shi tsarin da aka yi mai girma gwamna ya kafa kwamiti na mutum 22 amintacci kuma ya gaya musu ji tsoron Allah in sun yi son zuciya ko wani abu to wannan shi dai ya basu da Allah sannan aka samu shi jajirtacce na chairman na kwamiti din kwamishina na ma'aikatan gidaje da aika na jihar Katsina honorable taso dan da goro shine chairman din kwamiti din wanda ni ina cikin memba din wannan kwamiti din na mutum 22 sannan an kirawo elda na jihar Katsina Alhaji Abu Gida sannan a bangaren kungiyar izala da kungiyar ga akwai wakilci bangaren fire service akwai wakilci bangaren dss police da akwai wakilci bangaren masu ido na al'umma akwai wakilci bangaren yan jarida akwai wakilci su bangaren wutar lantarki da dai sauran fire service sauran sauransu duka akwai wakilci to duka a yau bayan mai girma gona ya kaddamar da kwamiti din ranar litinin ta wuce kwamiti din ya zauna kuma har ya tsara wannan tsarin da kake tambaya ta wani tsari akai an yi structure kamar kala uku wato tsari uku tsarin farko su gane shago nawa ne aka rasa da rawan dukiya nawa ne aka rasa tsari na biyu a gano ya structure ma'ana tsarin runhunan shago kasuwannin suke tsari na uku a gano me dalilin haro wannan ita wannan gobara wannan kwamitin guda uku har ya fara aiki to kuma yau din shine na tattace rumfuna da akalin ma na asarar dukiyar da aka yi Sau da haka a bangaren wanda suka yi babban asara ma'ana wani ya fi wani to shine sai an koma a babban kwamiti za a ga ne ne kamata a yi shin za a yi girman kato kamar da hausawa ke cewa koko za a duba a ajarin wanda ya hinawa ne wani ya hina wani. kana sai a san yadda za a taimaka wannan babban kwamiti ne zai je deciding ko kuma ana ya duba ya ga ne ne kamata a yi to eh, da karshe alhaji akwai shiri na sake gina rumfana da shaguna na mutane waɗanda aka rasa eh, sanadi wannan gobara kusan amfanin kawo kwamiti din kenan kamar da aka yi kwamiti sub kwamiti na structure din kasuwa to za a tashi daga temporary shops ma'ana runguna na wucin gadi zuwa runguna na dindindin muhari kenan nan kwamiti din zai duba in za a maida su na zamani ya za a gina su wannan kwamiti din ya je ya ba da shawara saboda haka wannan runguna magana gini tana na insha Allah kuma babu wanda zai rasa ruhuna ta da izinin Allah to da karshe akwai wani kira da kake da shi ga bangaren su kansu yan kasuwa da waɗanda suka yi asara da kuma su kansu mahukunta ko wani abu wanda kake son ka faɗi ta hanyar wannan kafa tamu to abin da nake so in kira a bangaren ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya gwamnatin jiha mun san mai girma da latai na tsaye kan ya ga an dawo da martaba ita wannan kasuwa to fatar da muke yi kada abin ya jinkiri muna roƙo da a gaggauta ta yi duk abin da ya kamata a yi domin a taimaki wayannan 'yan kasuwa a bangaren 'yan kasuwa su kuma ina kira gare su da mu ji tsoron Allah mu kara hidda haƙƙin Allah sannan mu kara tausan iyayenmu da 'yan uwanmu da wanda Allah ya ɗora a kan shi sannan mu tausaya ma al'umma a daidai lokacin da azumin wata Ramadana zai zo ana ta zargin mu cewa muna hawar da farashin kaya to da Allah koyaya ne mu dan rage riba ta zama kaɗan domin al'umma samu sauƙin rayuwa duka mu mu haɗu mu gudu tare mu tsira tare wannan kira na kenan a takaice ga su 'yan kasuwa sannan ina ƙara kira gare su su ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya ganin an yi wannan aiki lafiya an ƙare lafiya tare da nasara ba tare da wata damuwa ba na gode kwarai Dona ne ma kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na wannan lokaci sai Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar ki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To madalla masu saurare da haka muka kashin dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. Tama da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. jagoran jun jihar musulunci na iran ya bayyana cewa ba za a dawoma ba har kullum kan batun tattaunawa game da yarjejeniyar nukiliyar iran hawayen kungiyar tsaro ta NATO za su janye su daga Afghanistan kafin ranar daya ga watan Mayun gobe. Jamhuriyar Nijar ta karbi rigakafin cutar corona a cikin tsarin nan na COVAX karon farko. To da kuma kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku. To amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin kan kama. idan na kasance tare da ku tun daga farko har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh